daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji yadda tsohon ɗan majalisar dokokin tsohon jihar Kano ya yi kira ga gwamnati da ta mai da dazuka a matsayinsu na gandun daji kamar yadda suke tun a zamanin mulkin turawa ko menene dalilinsa? Mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu idan ba jeji ba fulani idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi muna tafi da ƙarin bayani sannan shirin da rashin tayi wanda salihu garba zai gabatar shi mana nan tafi da shirin jaridun najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta kuma guzurin azumi albarkacin watan ramadana Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim a yawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. A jamhuriyar Kamaru an kashe 'yan sanda da yawa kana an ji wasu sojoji rauni yayin da aka sace wasu magardan gari kuma na tumar 'yan aware ne da aikata wannan ɗanyen aikin. dama da 'yan awaren sun ba da gargaɗin cewa kar a sake a gudanar da bikin ranar samun 'yancin ƙasar ta kamaru a yankin da suke magana da harshen ingilishi wakilin wannan gidan rediyon moki edward kindizeka ya aiko da rahoton cewa shugaba paul biya shi da kansa ne jagoranci bikin tare da wasu sojojin najeriya da ke taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram sai dai yayin da ake gudanar da wannan biki an samu zaman ɗarɗa a wasu garuruwa da ƙauyuka na ƙasar ta kamaru inda ake magana da harshen na ingilishi ciki ko har da wurare kamar su konye botibo ikone da dai ƙauyuka da dama akalla an kashe 'yan sanda biyu da wasu mutane da dama gwamnatin shugaba bolbiya ta buƙaci jama'a da su fito domin su halarci bikin a matsayin ranar haɗin kai an dai samu zaman ɗaɗɗara a ƙasar ta kamaru tun a cikin watan nuwamba shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyin yankin masu magana da harshen ingilishi suka gudanar da zanga-zanga suna cewa an jefa su cikin halin damuwa domin masu magana da harshen faransanci su ne suka mamaye komi da komi a yankin nasu zaman doya da manjan ya kara kamari ne a yankin na masu magana da harshen ingilishi a farkon wannan shekarar lokacin da aka tsare shugabansu ayuk tabe shi da wasu makarabansa har su 48 a najeriya kuma aka tasa su zuwa gida kamaru sai dai wannan matakin ya yi karo da suka daga kungiyoyin kasa da kasa musamman ma na kamewa shugabannin waɗannan mutanen yankin. hukumar zaben kasar venezuela ta ce shugaba nicolas maduro da ke kan karagar mulkin kasar ne ya sa lashe zaɓe zagaye na biyu kuma na tsawon wa'adin shekaru shida sai dai yan adawa sun cewa zaben kuma suka bayyana shi a matsayin naɗin mulkin kama karya haka kuma zaben ya yi karo da suka daga kasashen duniya daban-daban Maduro ɗan shekaru 55 tsohon direban bus dama shi ake sa ran ya lashe wannan zaɓe duk da rikicin da ƙasar ke ciki wanda ya sa abinci ma a ƙasar ya yi ƙaranci kana hauhawan farashin kayayyakin masarufi ya tashi domin ko farashin mai ya faɗi ƙasa a ƙasar wadda a da take sahun gaba wajen samar da wannan albarkatun ƙasa dama dai tsohon gwamna harry falcon shine babban dan adawan da ke gogayya da mudoro wurin wannan zaben amma kuma damarsa ta yi karo da cikas sakamakon fitowar pastor javier batuci wanda shi ma ya shiga sahun mai kalubalantar mudoron sai dai wannan nasara ta mudoro da ya samu na iya kara zafafa takunkumin da amurka ta sa wa kasar ciki ko hadda kasuwancin mai ba ma amurka ba har da kungiyar tarayyar turai da kasashen latin america a jiya lahadi mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka nathan heather newt jiya lahadi ta bayyana zaɓen na venezuela a matsayin na je na jamhuriyar yanzu haka jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ƙudiri aniyar ƙaddamar da shirin rigakafin cutar ebola a yau litini. domin daƙile ci gaba da bazuwar mugunyan cutar mai kisa kaf ɗaya alluran rigakafin wannan cutar sama dubu hudu ne aka kawo cikin kasar ta tashar jirgin ruwan da ke birnin mbandaka inda nan ne aka tabbatar da mutane uku sun kamu da wannan kwayar cutar ko baya ga wannan da aka kawo akwai ƙari na nan kan hanya an samu mutane 26 arewa maso yammacin ƙasar da suka rasa rayukansu sakamakon cutar da ke nasaba da cutar ta ebola tun a cikin watan afrilu ta da wasu mutanen da ake tuma cewa yanzu haka suna ɗauke da kwayar wannan cutar hukumar lafiya ta duniya wato who da jami'an ƙasar ta congo suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin cewa an dakatar da ci gaba da ɓarkewar cutar zuwa rafin imbandaka har zuwa kinshasa inda mutane sama da miliyan goma suke da zama shugaba joseph kabila da majalisar zartarwarsa sun kara kuɗin sayan maganin cutar rigakafin har zuwa sama da dala miliyan hudu barkewar wannan cutar ta ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo a wannan lokacin shine karo na tara tun daga shekara 1970 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc akalla mutane 22 ne suka mutu yayin da wasu kuma suka suka bata sakamakon wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya wanda ya zo da iska mai karfin gaske a yankin kasashen gabashin afirka da suka hada da ethiopia somalia eritrea da djibouti akalla mutane goma sha biyar suka mutu a gunduma adwal a yankin da ke cikin jamhuriyar somali kamar yadda gwamnan yankin abdulrahman ahmed ali ke cewa hawa kuma wani mutum guda ya rasu a garin babera da ke gundumar sahil. sai dai gwamnan ali ya ce wannan adadin na wucin gadi ne domin ko adadin na iya karuwa ko domin ko ana nan ana kokarin ganin an shiga cikin ƙauyuka da wannan bala'in ya auka mawa ana kyauta zaton dai yawancin waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su ruwan sama ne ya wuce da su kamar yadda mazauna wannan wurin ke cewa ladan ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani tsohon dan majalisa a jamhuriya ta biyu a majalisar dokokin tsohuwar jihar kano ya yi kira ga hukumomin jihar jigawa da na ƙasa baki ɗaya kan yadda ake sayar da keɓaɓɓun gandunan daji da gwamnati ta keɓe a da a cewar honorable musa lawal birniwa sai da gandun daji ka iya zama salar jefa yankin jihar ta jigawa cikin rikicin manoma da makiyaya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu mahmud ibrahim kwari lokacin da muke samun labarin a wasu wurare tsakanin manoma da fulani ana ta rigima mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu idan ba jeji ba fulani idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi saboda haka duk wani abu ya faru a wannan wuri ni ba ni kadai bane kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa damuwan da kuma ba za a san ya kacinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi. To, tun da yanzu honorable kai ka damu da wannan harka, akwai wani yunkuri da kai kai a iyakarin kanka na an karar da hukuma? Na yi, na rubuta wa gwamna na jigawa a 99, na rubuta wa gwamna na jigawa 2007, na rubuta wa gwamna na jigawa 2014. na rubuta wa gwamnan na jigawa 2016 na rubuta wa national security advisor na frozen 2017 na rubuta wa gwamnan jigawa 2012 to saboda haka in ban damu ba ai ba zan yi haka ba akwai lokacin da shi excellency sule lamido na tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji duk an kafa darurruka miliyoyi da kudade da yawa aka daidai aka yi wannan abin an gama wannan abin sai suka ci gaba da sayarwa wasiƙa ta baya bayanan da kace ka rubuta shi ne ta wacce ka rubutawa shi gwamnan jigawa na yanzu a 2017 kuma ka ce ka rubutawa shi babban mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro gwamnan jiga na yanzu da shi mashaharcin shugaban kasa kan lamuran tsaro eh, sun ka amsa ba wanda ya bani amsa amma wai me yasa ka damu ne da magana ka rubuce rubuce ma ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abu da marar kyau na nuna bana kamar wannan abu hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi amma mm-hmm. da inda yake a matsayinsa na gandun daji gandun daji mm-hmm. wanda gwamnatin colonial government suka creating mm-hmm. kuma wayannan akwai a taraba an yi rigima adama an yi rigima filato an yi rigima neja an yi rigima wayannan duk tsakanin manoma da makiyaya to saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke dinnan. kun saurari honorable musa lawal birniwa to albarkacin watan ramadana da muke ciki ga wannan sakon ah, alhamdulillahi sunana yahaya jibrin wanda aka fi sani da malam mai tauhidi wanda ke gabatar da tafsiri da azuzzuka da da'awa gari gari wanda nake a nan cikin garin Bauchi. Eh, zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da wa'inda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'ummar musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa ƙasanmu najeriya da duniya baki ɗaya allah zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da faɗace-faɗace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba ɗaya to iyayenmu sun yi haƙuri Eh, musamman tsakanin kiristoci da wanda yake eh, ma'ana tsakanin kiristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaune lafiya kowa na addininsa ba wanda yake tsangwaman kowa to wurin wannan zaman muke so a dawo da shi a ci gaba da zaman lafiya kiristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu haɗa kanmu tun da ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya. tuma da yanzu karfe ukun dare ne da minti sha biyu a nan washington dc bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba. kalau yau lafiya. Allah ba mu zaman lafiya ga shirin da rashin ta yi. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. An birnin Washington DC ne Salo Garba ke maku maraba da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum. barka da azumi allah ya sa albarka ya sa kuma a gama lafiya har yanzu muna tare da bakonmu alhaji ahmad rufa'i kwamishinan kasuwanci da cinikayya na jihar kano idan ba ku manta ba muna tattaunawa ne akan yadda canawa suka mamaye kasuwar kantin korin kano tare da haɗin bakin wasu 'yan ƙasa kwamishinan ya so mai mana bayani akan matakan da suke ɗauka bisa dokokin jiha da ta ƙasa Yanzu ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. waccan batu na mamayar 'yan china a kano musamman ɗaya daga cikin abin da ya sababa shi shine durkushewar masana'antun kano mai ka zo da shi don ganin cewa gwamnati ta tallafa wasu ko da ba duka ba masana'antunan na kano sun farfado kuma ana sana'antar da abubuwan da ake bukata mun zo da babban al'amari na yanzu haka darakta shi shugaban da ke kula da masana'antu bai jima tashi daga nan ba muna nan mun yi la'akari da masana'antu da suka durbushe eh, da dama da suke sharaɗa da banfai da waɗansu gurare ma kewaye da kano mun kuma san abubuwan da suka dame su daga al'amarin musamman wutar lantarki da al'amarin kuma jari to na jarin nan shine ma ya fi komai tsamari sai wani wanda yake da can shine ya fi kuma komai shine fasa kwabri da can duk abin da za ka yi ma ko da za a baka wutar lantarkin kyauta sai ka tashi in ka yi ka za ka iya yin shi a naira goma wannan abin da kai kai shi a goma da lantarkin mai sauki da komai mai sauki sai kasance an kawo shi ta fasa kwauri wanda ya fi shi kyau ana sai da shi naira bakwai ko shida to yau aka yi sa'a ba fasa kwauri shi yasa akan wannan kaban na kan yi godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da yake a shigo da shinkafa da dama aka yi ta korafi ba a shigo da shinkafa ba masu noman da suka yi noma sai Allah ya taimako a yau suna iya sai da shinkafa su siri ba kuma Bani da damar da ta farko da ta biyu yanzu gashi ta uku ta zo mutane suna ta kokarin gona kowa ya tafi gona da Allah ya sa da ba a yi wannan kokarin katarin ba an samu shugaban kasa na gaske wanda in ya faɗa da gaske yake kamar shi shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya kara mishi lafiya da ya ce a datsa bodoji kuma ya samu hamidu ali shi ma wani mai gaskiyar aka datsa boda din nan ko da ana shigo da abdullahi najan ba za a rasa ba amma dai an daina kawo kayan yadda dacin ake. yanzu gwamnatin kano me take yi akan lalle a tallafi mutane waɗanda jarin su ya karye kuma suna da masana'antu. wancan bayanin da ne maka akwai ta wannan hukuma muna wannan ma'aikata muna da wani tsari na ba da waɗansu tallafi da muke haɗin gwiwa da mu da bankin masana'antu wato bank of industries a bara mun ba da naira biliyan ɗaya su ma sun ba da biliyan ɗaya an haɗa biliyan biyu an tallafa mutane da dama masu ƙananan masana'antu wani dubu eh, miliyan eh, biyu miliyan goma miliyan ashirin irin waɗannan har akwai mai miliyan hamsin ma duk an babba su haka mutane da dama sun amfana da sun ci gajeren al'amari kuma wannan shekarar za mu linka akan wannan muna kan gaba yanzu ma na ba da irin wannan namu bangaren eh, kuɗin bankin eh, shi kuma bankin eh, masana'antu zai bada nashi shi ma a fara bada wannan wannan gaba kenan sauran gabobi kuma muna ƙoƙarin mu duba ta tsari na musulunci waɗansu al'amura da za a iya jawo masu zuba jari da za a samu kuɗaɗen da mutane za su ji gaje su muna nan muna ta maganganu akan wannan al'amari muna kuma tsare-tsaren da in Allah ya yarda wannan shekarar eh, watakila kafin a gama noma na damina na rani dai in Allah da za a samu ƙarin kuɗi na fitar hankali wanda sai dai a kure malejin wanda suke bukata kuɗin. Waccan biliyan biyu da kuka bayar bara. Hmm. Kuna bibiyar ta haka ne kuma ina mako mata. Muna bibiyar masu biya duk wanda aka ba kuma suna biya saboda kuɗin ruwan dan kaɗan ne sannan kuma ana sa ido kuma mafi yawanci wajen tsefewa biyar masa ɗari ne kuɗin ruwan ana tsefewa kuma wanda suke karba ɗin sai an tabbatar da na gaske ne saboda idan baka tabbatar da mai sana'ar na gaske ne zai iya karɓa kawai ya canja mota ya gyara fentin gida da sauran irin al'amura na bukatun eh, gaggawa Ba ga dawowa da kuɗi kun yi wani sabe wanda ya tabbatar muku cewa wannan biliyan biyu ta yi tasiri wurin eh, samar da ko sana'antar da abubuwa na bukata tabbas ana yin abin da ake kira ma audit kowane lokaci wato za a sa ƙwararru su binciko banda abin da su suka rubuto suka kawo mana mutum zai rubuto ya ce maka eh da kun bani dubu hamsin ko eh, miliyan hamsin ko miliyan saba'in yanzu ta koma miliyan ɗari da goma to ba kawai za mu ji shi haka ba saboda kare mana babar rodo sai mu tura su wannan kwararrun sai su je su tabbatar da haka din ya ji yana musu ka ce kaza ka ce kaza mana son ka nuna mana shaida sai a ga shaida sai a ga daga takardun da sauran tsari saboda haka waɗannan al'amuran kamar yadda amma ran kai ba ga wannan a kasuwa kun ga alamu kun ga wato tasirin waɗannan abubuwan ka gani akwai alamu wanda kai ma ka gan su na cewa al'amuran da da can ake ta tsitsitsi al'amuran mutane ba sa iya motsawa an wuce wannan mutane suna iya motsa da dama a ƙarshe me abin da kuke kira target ka kafin abin da kake buri na cimmawa a waɗannan fannoni da ka ambata eh, kafin wa'adinku ya zama na kasuwanninmu kamar yadda muka sa daga cikin al'amarin da na zo da shi shine gyara kasuwanni a tabbatar da suna da tsafta kuma za ka iya shiga kamar yadda kasuwanninmu suke irin na sukantun kwari su kwarmi market su kofar wambai su sabon gari market ya kasance za ka iya shiga ka ja da mota ka shiga ka fita Eh, fitar da al'amura kamar da mai girma gwamna ya riga ya yan tebramol eh, kafin ma na shigo ya yi wannan tunanin shi kansa kuma daman yana daga cikin al'amuran da kullum ana bibiya a ga me ya kamata eh, na tsafta kenan da kuma al'amarin haɓakar masana'antu kan gabar da muke cike yanzu mai girma gwamna ya sahale ana nan ana yin abin da ake kira bincike ko sabe ga masana'antun da suka dubushe muna nan za mu fito da alkalma kuma daga zaman da muka yi na musamman tsakaninmu da jihar lagos muna sa ran akwai amfanin da za a samu na a farfado da mafi yawan wannan masana'antu saboda haka abin da ke gabana shine farfado da masana'antu da suka dubusa ingantar da mu buɗe dama ga 'yan mu su rika cin gajiyar amfanin kan da suke kasuwar duniya ba a rika tafiya da gumansu ba kamar yadda muka sani da dama akan samu sai baki 'yan mutanen india su taho bayan sun eh, yan manoma sun sha wahala su kuma sai kayan sauran irin wannan dai eh, wani ne da wani ne da aiki wani da eh faɗi mu ji da gurin da ji da faɗi kura da shan buhu gari da kwata yau wato wannan al'amarin mun guje shi muna sa ran yadda muke wayar da kansu mu ƙara saita su cikin abincin Allah ya kasance in ka zo za ka fi ko mutane wanda suke harkar arziki za ga cewa lallai suna cin gajiyar wahalarsu wannan su ne al'amuran da nake sa ran ba fa nan da dogon lokaci ba kafin wannan shekarar ta kare kafin lokacin da ce mutane su zo a mana hudu ga hudu wanda mun tabbatar da cikin abincin Allah abin da muka yi ya isa ba sai mun fita mun ce mutane su kawo mana dauki ba na gode su za su kawo kuma sa waɗansu abokan ƙaurin su su kawo ne girma khatimul islam abin da ya sa a gaban su yadda za a samu saukin al'amura da walwala karuwar arziki da zaman lafiya wannan al'amarin da yake ta kokari akai shi yasa muka tsere sa a cikin jihohi irin aikin da ake a nan ka tarar da duk ana biyan albashi ka je waɗansu guraren ka da ba sa aikin ba biyan albashi. jama'a ƙarshen tattaunawar kenan a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa ku sake ji mu da wani sabon shirin idan ubangiji allah ya kai mu a madadin bakonmu alhaji ahmad rufai kwamishinan cinikayya da kasuwanci na jihar kano da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da Chubahiro Diodone da Solomon Abu da suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewar ku kasance lafiya a kuma sharuwa lafiya. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake yi shi duk daɗin shi in ka sami kuɗin ka tara dai kai ne ya To a gaida Salihu Garba yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jirgin Najeriya. kuma sharhin ne yau da jaridar da nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya sake sukan gwamnati game da rashin tsaro a kasar jaridar ta ruwaito tsohon shugaba olusegun obasanjo na cewa ban san wani da yanzu haka ke zaune a najeriya da zai ce ya tsira daga rashin tsaro da yanzu haka ke wakana a kasar ba ce obasanjo ya ce a lokacin da ya karbi ragamin mulki ya tarar da harkokin tsaro sun taɓarɓare amma kuma ya ɗauki matakan da suka suka dace domin sake dawo da doka da oda al'amarin da ya kai ga kafa hukumar tsaron farin kaya na cikin gida wato Nigerian Security and Civil Defense Co. Sai jaridar The Guardian inda ta rawaito cewa kimanin 'yan makarantar sakandare guda ɗari ne daga jihar Edo aka kai su ƙasar Libya a cikin watanni hudu. Jaridar ta ce wasu ɗaliban makarantar sakandare da ake kira Edo Secondary School da ke birnin Benin a jihar Edo su guda ɗari ne aka kai kasar Libya a cikin cikin watanni hudun da suka gabata bai bawa gwamnan jihar ta edo gwadon obasake shawara akan yaƙi da taucin jama'a shine ya bayyana haiha sai kuma jaridar disney jarida kuma da troito cewa rikici ya ƙara zafafa a jam'iyyar apc inda aka gudanar da zabukan cikin gida na shugabannin ƙananan hukumi daban-daban a jihohi goma na ƙasar jaridar ta disney dai ta ruwaito cewa an gudanar da zabukan ɓangarori daban-daban da ke adawa juna a jam'iyyar ta apc ne a jihohin Legas, Kwara, Delta, Rivers, Ondo, inugu Kogi, Bayelsa, Oyo da kuma Ebonyi. Sai dai kuma jaridar ta Disney ta ruwaito sakataren yada labaran jam'iyyar ta APC Bolaji Abdullahi yana cewa jam'iyyar ba za ta amince da duk wani zaɓe da aka gudanar wanda kuma bai samu amincewar majalisar zartarwar jam'iyyar ba. Sai kuma jaridar Vanga jaridar kuma da ruwaito cewa fadar shugaban ƙasar Najeriya ta bankaɗo wani shiri tare da haɗin gwiwar 'yan sanda 'yan majalisa jami'an kwastan da na shige da fice da kuma dillalan man fetur na ganin cewa shugaban kasa muhammadu buhari bai dawo kan karagar mulki ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa na musamman akan harkokin yada labarai malam garba shehu ya fitar na cewa wasu ma'aikatan gwamnati da suka hada da 'yan sanda da jami'an kwastan da na shige da fice dillalan man fetur na hada kai da jam'iyyar pdp mai adawa na ganin cewa shugaban kasa bai sake dawowa kan karagar mulki ba ganin yadda gwamnati mai ci yanzu ta hana sakat wajen cin hanci da rashawa kamar yadda suka saba a can baya a ƙarshe sai jaridar daily trust inda ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun yi garkuwa da wasu matan aure guda uku a wani ƙauye da ke birnin gwari jaridar dai ta bayyana cewa matan da aka yi garkuwa da su na wani ɗan kasuwa ne mai suna alhaji adamu na kwana wanda ke ƙauyen maganda a ƙaramar hukumar ta birnin gwari a jihar kaduna da ni dai sun ce daga bisani 'yan bindigan sun saki ɗaya daga cikin matan guda uku tare da bata lambar wayar da za a kira domin tattauna tattaunawa na ganin an sako sauran matan guda biyu da ke hannunsu karshen sharhin jaridan namu na wannan safiya kenan baban ya jibrin murya amurka daga lagos yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ina wa al'ummar musulmin duniya da shiga wannan azumi mai daraja wata mai alfarma. ina taya namijin kokari da musa dalla da katsina yi wa al'ummar jihar katsina irin taimakon da yake bangaren addini taimaka guragu na kasassu marayu wannan ci gaba ne assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya al'ummar najeriya musamman musulmi muna cikin wata mai alfarma wata mai albarka mu ci gaba da yi wa ƙasan nan addu'a mu ci gaba da yi wa shugabanninmu addu'a da fatan alheri. mai magana hamidu kadan labuwa daga nan kadan labuwa jihar bisa Jamhuriyar nijar ina cewa wa 'yan kasuwanmu na nijar da najeriya su yi ma sauki farashi kayan su na kasuwa domin talakawa. yanzu kuma sai labarai a takaice. amurka da china sun cin matsaya na daina sawa juna haraji mai yawan gaske akan kayayyakin da suke cinikayya tsakanin su wannan yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka cima yarjejeniyar da ta ba wa china damar ƙara sayan kayayyaki daga amurka akan farashi mara rahusa domin rage gibin cinikayya da china sakataren baitul malam amurka steven munchin ya faɗa wa gidan talabijin na fox cewa kasashen biyu masu karfin tattalin arziki sun samu ci gaba sosai a tattaunawarsu ya ce yanzu haka sun amince akan jadawalin daidaitawa a kan batuwa da suka tsara a jamhuriyar kamurku an kashe 'yan sanda da yawa kana an ji wasu sojoji rauni yayin da aka sace wasu magaddan gari kuma ana tumar 'yan aware ne da aikata wannan danyen aikin dama da 'yan awaren sun ba da gargadin cewa ka a sake a gudanar da bikin samun 'yancin kasar ta kamaru a yankinsu da ake magana da harshen ingilishi wakilin wannan gidan rediyo moki edward kindizeka ya aiko da rahoton cewa shugaba paul biya ne da kansa ya jagoranci bikin tare da wasu sojojin najeriya da ke taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram hukumar zaben ƙasar venezuela ta ce shugaba nicolas maduro da ke kan karagar mulkin ƙasar shine ya sake lashe zaɓe zagaye na biyu kuma na tsawon wa'adin shekaru shidda. masu sauraro da kama kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku na agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin insha allahu idan ana so a sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya ta ne gabatar da shirin kuma da solomon abo da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa mu lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc salamu alaikum